أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يذلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwa musulmi ina muku cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai daɗi ko mai tsarki nan mai albarka wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau lahadi sha ɗaya ga watan ramadan hijirar babban jakadin Allah ko babban majidaɗin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru ɗaya da hudu 1444 wanda ya daidai da biyu ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu salam, kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2023 allah maɗaukacin sarki ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja da fatar allah maɗaukacin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu har yau dai muna cikin bayani akan Khalifar musulunci na uku wato Uthman bin Affan ɗaya daga cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna ɗaya daga cikin suruka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya auri ‘ya'ya annabi guda biyu sa'annan wanda Allah ya albarkata da ciyar da dukiyar shi dare da rana wajen ciyar da hanyar Allah gaba wanda ya halarci ya kuka da dama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sa'annan wanda Allah maɗaukacin sarki ya albarkata da muhimmin aikin nan na tattara alkur'ani mai girma wanda ɗaya ne daga cikin ayyukan musulunci waɗanda babu wani aiki wanda ya girma su ina roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara masa habban annabi yadda ko da yake kun ga lokaci na ta tafiya ba mu koci mu fara tafsir ba ba ka za mu yi ƙoƙari yau a gurguje mu taƙaita komai domin mu ga cewa mun kammala wannan bayanin na wannan khalifan na musulunci yau ta yadda gobe za mu shiga cikin gundarin tafsiri na alkur'ani da haka yau karatun zai zo da takaitawa matuka yan munci za mu ci gaba da bayani akan kan tabbas za mu iya karatu mai yawa da farko fage ne wanda aka buɗa domin karatu akan usman za sai mu yi amfani da azumin bana da azumin baɗi duka muna bayani akan shi kaɗai. mu fitar da kowace matsala tare da isnadinta mu tattauna a da mutum mu fitar da abin da ya inganta da wanda bai inganta ba mu tace mu zubar da burori domin ku an yi masa habbai ƙarya ƙarya mai yawa domin a rusa mutuncinsu domin a zubar da ƙima su ga idon duniya wa ya aballahu illa an yi cimma nura shi ku Allah bai yadda ba girman nan na sahabbai yana nan har abada girman nan na sahabbai yana na har duniya ta ƙare kuma Allah ya riga ya ba da labari cewa ya yadda da su da haka duk kamfen na mai kamfen da da'awar mai da'awa da ƙaryan mai ƙarya ba su isa su zubar da kima ta sahabbai ba to a takaici dai mun ji yadda babban Khalifar musulunci usman bin affan ya tattara alkur'ani wanda ta ƙarƙashin wannan tattarawa ce al'ummar musulmi ta samu hutawa da yau ana na ana rikici kan ƙur'ani in ka ja wannan ayar wanda yake da ifiya ce da ba za ka iya karatun ƙur'ani gaban mutum ɗari ba domin kowa na shi karatu daban-daban to amma sai Allah maɗaukacin sarki ya ɗauki wannan aikin mai albarka ya sanya shi asalin fara shi da hannun abubakar as akbar akbar nan daga baya Osman ya ɗauki aikin shi kuma aka dawo akwai ayoyi da abubakar ya tattara ƙur'ani waɗanda bai sa ba shi iya nashi ƙoƙari farawa ce akwai wanda zai zo ya da kammala aikin wanda sai daga baya nan ne su zai bin sabit suka aikin sake tattaro waɗannan ayoyin zai biya ce akwai aya a ƙarshen suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لئن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم to wannan ayar wannan babban sahabin Zaidu bin sabit ce da bata ce sai da na zo ina ta bincike ana ɗauka kwafi-kwafi na alƙur'ani daga hannun sahabbai wani a cikin alluna wani a cikin fatu wani a cikin kaza wani a cikin kaza wani ma cikin abin da ke cikin kirazansu wanda suka haddace yake fawajattu akhira surati bara'a ma'a kuzaima bin sadiq to sai ne samu ƙarshen wannan surar ta bara'a suratu tauba ga hannun wani sahabi da ake kira kuzaima bin sadiq ja'akum rasulun min anfusikum Azizun, alayhi ma Harisun, harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم wannan shine hadisi na 3,103 a aljami na imamu tirmidhi sa'annan ya zo a sahihul bukhari hadisi na da da 4,986 haka ma akwai irin wata aya a cikin suratul ahzab aya ta 23 wanda ita ma zaid bin sabit yake cewa faqattu ayatan min suratul ahzab yake na rasa wata aya a cikin suratul ahzab na duba cikin abin da ke hannunmu ban ganta ba yace kuma kuntu asma'u rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya qara'uha yace da can lokacin annabi na je yana karanta ta yace falta mastuha sai na neme ta fawajattuha na same ta ma'a kuzaima bin sabit ta na same ta a gurin kuzaima dan sabit yace fa alhattuha fi suratiha fi nisa ta cikin surata inda nan take inda na annabi yake karanta ta wannan ayar kuma ita ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ولا ayar آية ya duba cikin kofi na ƙur'anin bai same ta ba ya dudduba ya dudduba cikin abin da ke hannunsu bai same ta ba lokacin da abubakar ya rubuta yasa aka rubuta alƙur'ani wannan lokacin ba a samu wannan ayar ruwaice ba don haka aka lalaba aka lalaba lokacin usmanu sai gashi ya same ta ga hannun kwazifa Uzaima bin Sabit don haka ya ɗauki wannan ayi ya rubuta ta a daidai inda take cikin alkur'ani to haka dai za ka samu an yi irin wannan aikin aiki ne wanda yake mai yawa zaid bin sabit tare da kwamitin da suka yi aiki sun yi aiki aiki mai yawa kuma aiki mai kyau to sai dai kamar yadda yake al'ada ta ɗan adam babu aikin da za ka yi face ya samu wanda ya ji cewa bai gamsu da aikin ba dole sai ka samu waɗanda sun gamsu da waɗanda ba su gamsu ba don haka aiki ya rage kan khalifa a ci gaba da yi ma mutane bayani domin a gamsar da su su fahimci muhimmancin yin wannan aikin domin akwai waɗanda ba za su iya fahimta ba kai tsaye aka ci gaba da bayani mutane kowa ya gamsu a wannan lokacin sai aka samu wani babban malami babban sahabi wanda shi ko bai gamsu ba sai da shi ma ba wai bai gamsu da aikin gabaki daya ba 'a yana da alamomin tambayoyi a wasu wurare cikin aikin da aka yi wanda su kuma makiya musulunci sai suka rika yadawa suna nuna kamar bai gamsu da aikin gabaki daya ba a cikin aiki akwai abin da bai gamsu da shi ba wanda muhimmi cikin abubuwan da bai gamsu da shi ba shi ne bai gamsu da kwamitin da aka nada ba yana ganin ya kamata ya shigo cikin kwamitin amma ko ba a sa shi ba yana da ilimi kuma yana da cancanta ya shigo cikin wannan kwamitin to don me ba a sa shi ba malamai suka ce jama'a usmanul qur'ana usman ya tattara qur'ani wanda sakahu fil masahib sa'annan ya kwafe shi a cikin mushaf mushaf daban-daban wa arsala ila kulli ufuqin bi mushafin sa'annan ya aika ga kowace kowace alƙarya kowace kowane irin babban birnin musulunci ya aika da kwafi wa amara bi ma siwahu min alqur'ani fi kulli sahifatin aw mushafin an horafa. sannan ya ce dukkan wani kwafi da ake da shi canda wanda bai da tabbas wanda ana iya samun rudu ya ce to a kona shi domin a zauna lafiya wa arsalal mushafa ila kufa sai ya dauki kwafi ɗaya na alkur'ani da suka rubuce ya tura shi zuwa ƙasar kufa ma'a huzaifa bin yaman tare da wani babban sahabi da ake kira huzaifa bin yaman sahibu الله صلى الله alaihi وسلم وكره ذلك ابن مسعود a wannan lokacin kasar kufa babu kamar abdullahi dan mas'ud shi yake karantar da su alkur'ani kuma a wannan lokacin ko ga abin da ya shafi hadisai da fiqhu bai da tsara a cikin kasar kufa sai ga huzaifa bin al-yaman ya zo da kwafin qur'ani daga khalifa yace ga shi inji amirul mu'minin yace a rika karantar da mutane don lokacin da usman ya kwafi na qur'ani idan aka aika kwafi a ga wata ƙasa cikin ƙasashen musulunci sai an aika musu mai karantar da su kaga kamar an tuɓe abdullahi bin mas'ud daga aikin kenan an kawo wani wanda zai karantar da su wannan kwafi na alkur'ani to fakari ha zalika ibn mas'udin sai abdullahi dan mas'ud ya kyamace haka iska ne yara saboda ku yana gani annahu ahqqu bi an yaquma bi jam'il qur'an shi ya fi cancantar a naɗa shi ya shugabanci kwamiti na rubuta alkur'ani na tattara alkur'ani limalahu min sadiqatin saboda abin da ke gare shi na gaba na gabaci yana cikin as-sabiquna al-awwaluna min al wanda babu shakka game da wannan don haka yana da gabaci cikin musulunci da ya kamata a yi amfani da wannan gabaci a sa shi cikin kwamitin kuma ko a cikin kwamitin a naɗa shi shine shugaban kwamiti wa makanatin fil da kuma matsayin da ke gare shi wajen karatun alkur'ani ai lokacin da annabi yake khuzul qur'ana min arba'in da wa ya fara sai ce min ibn mas'ud da abdullahi dan mas'ud ya fara zaka tun zamanin annabi an san shi makarancin qur'ani ne mahaddacin qur'ani ne an san shi kuma har annabi ya ba shi certificate na iya karatun qur'ani yace ko bayan wucewa ta in kun tashi karatun qur'ani to ku rike shi ga hannun abdullahi dan mas'ud wa ubayyin da kuma ubayy bin Ta'ab wa mu'azin da mu'az bin jabal wa salim maula abi huzaifa da salim maula abi huzaifa yace waɗannan hudu su karantar da duniya alqur'ani kuma wannan hadisi ne muttafaqun alai yana a sahihul bukhari a sahu kutubul musannafa hadisi na 3597 sa'an yana a sahihu muslim hadisi na 6488 annabi ya ba su wannan certificate don haka yana ganin cewa ya cancanta ko kuma ya fi cancantar a sashi kwamiti amma ba a sashi ba kun nan ba challenge din ƙur'ani yake yi ba a yana challenging usmanu don me ba a ba shi wannan aikin ba alhali shi ana shi ganin ya fi cancanta don haka abdullahi bai gamsu ba ya tashi ya har wasu kudubobi yana nuna rashin jin daɗi ga abin da aka aikata mai tare da cewa manzon Allah ya ce a amshi alkur'ani ga hannu ne me yasa ba a yi ba shi kuma Usman bin Affan yana da wasu dalilai na daga cikin waɗannan dalilan Abdullahi bin Mas'ud bai karanci dukkanin Qur'ani surori 114 ga hannu annabi ba surori saba'in da wani abu ya karɓa ga a annabi sauran surori arba'in da wani abu ya karance su ne daga hannun wasu sahabbai to akwai sahabbai irin su zai bin sabit waɗanda duka surorin 114 ga hannun annabi suka karance su akwai irin su ubayi waɗanda sun karɓi surori 114 ga hannun annabi yana ganin su suka fi cancanta bisa ga abdullahi bin mas'ud wanda shi kanshi dan mas'ud da kai ne kamar yadda mu ji ya yi itirafi ya faɗi cewa bai amshi ƙur'ani da duka ga hannun annabi ba sa'an nan na biyu abdullahi ɗan mas'ud yana da saɓanin fahimta inda ya koma ɗayan gefe shi kaɗai dukkanin al'umma suka koma gefe ɗaya game da wasu surorin alƙur'ani misali fatihatul kitab abdullahi dan mas'ud yana ganin in eh, an tashi rubuta qur'ani walo dai a ki rubuta fatiha gaba dai walo ko in za a rubuta ta a rubuta ta tare da kowace sura idan aka rubuta bakara aka gama sai a rubuta fatiha a rubuta ali imran a maimaita fatiha a rubuta suratul nisa'i a sa fatiha a rubuta suratul ma'ida a sa fatiha a rubuta an'ami a sa fatiha a rubuta a'rafi a sa fatiha a rubuta anfal a sa fatiha a rubuta tauba a sa fatiha a ci gaba da haka in ko an ga cewa rubuta fatihan ya yawa to kada ma rubuta ai dama ana rubuta qur'ani ne domin ya bace ko to ta fatiha tana bacewa yace ba ta bacewa su kuma sahabbai akwai waɗanda suke tsinkar nan gaba in ba a rubuta fatiha ba sai an waye gari ana kallon cewa fatiha ma ba ƙur'ani bace. in ko an ci a kama rubuta ta a rubuta ta a rubuta ta kun ga aiki ne mai yawa to ya saba yana ganin shi bai yadda ba sai dai a yi haka kaga usman yana da dukkanin hujja ta cewa ba sai ya saɗan masul ba saboda ya saba ma dukkanin saura sauran sahabbai cikin irin wannan tunanin nashi na biyu yana ganin cewa qul a'udhu bi rabbin nas da kuma Kul a'udhu birabbil falaq yana ganin cewa ba ayoyin qur'ani bane addu'o'i ne aka ba annabi sallallahu alaihi wa sallam domin ka fasara kul a'udhu birabbin nas kace ina neman tsari ga hannun ubangijin mutane ina neman tsari wurin ubangijin mutane ko kuma ina neman tsari daga ubangijin mutane ina neman tsari daga ubangijin falaki kul aka ce ko ka ce da haka yana ganin addoyi ne kawai aka ba annabi cikin wahayin da Allah ke saukan mai amma ba a rubuta su cikin ƙur'ani Da haka ƙur'anin ibn mas'ud da ya rubuta bai rubuta kul a'udhu bi rabbil nas ba bai rubuta kul a'udhu bi rabbil falaq ba su kuma sauran sahabbai ga baki ɗayan su inda suke ganin a'a qul a'udhu birabbin nas da qul a'udhu birabbil falaki suna cikin qur'ani Sai idan aka sa shi heading din irin wannan kwamitin ya al'amari zai kare kun ga za a samu matsala sannan na uku kuma shi yana kasar kufa tafiyar kilomitoci masu yawa su kuma waɗannan da aka ɗauka aka sa aiki cikin garin madina suke kawai kowannensu zai tashi daga gida na ya tafi shi ko wancan sai an je nisan duniya kamar a ce kana Legas sai an ɗauko na Legas an ce ya zo ya aiki alhali ga wani nan cikin garin Sokoto yana iya shi an fahimci wannan da haka Usman ya ga cewa babu buƙatar lalle ne a ce sai an sa Abdullahi dan Mas'ud cikin wannan aikin shi ko dan Mas'ud yana ganin dambi ba a saki ba ba wai yana ganin cewa kwafin ƙur'anin ba na ƙware ba ne Abinda yake gani a adan mai ba a sashi ba wanda muna da ruwaya imamun nasa'i ya zo da hadisi a littafin sunan almujita ba hadisi na 563 na alhakim abu abdullahi ne saburi ya zo da shi a littafin almustadrak ala sahihaini a ainihin hadisi na dubu biyu da da 2897 abdullahi bin mas'ud yana cewa ala qira'ati man ta'muruni aqra'u yace yanzu me suke nufi qira'awa suke nufi in yi domin da mala'ika jibril ya zo saukan mu annabi qur'ani sai ya saukar da alqur'ani akan harafi bakwai kamar misali in a ce da hausa ne aka saukar da alkur'ani sai a saukar mu annabi shi kan hausa bakwai ila a ce hausan kano a zaɓi hausar zazzau a zaɓi misali hausar daura a ɗauki hausar sakwato a ɗauki hausar ina a samu garuruwa bakwai kun ga akwai bambanci tsakanin hausan ko ba haka yake ba ila in akwai aya inda ake magana a ce ai yayi kwana kaga ga hausa kusa sai a ce yayi kwana ko ga hausan kano fa sai a ce yayi bacci to da annabi ya tashi sai ya karantar da dan mas'ud nau'i na kira'a guda ya karantar da zaid bin sabit nau'i daban ya karantar da ubayyu nau'i daban ya karantar da wani nau'i daban ya karantar da wani nau'i daban ina fatan an fahimta to nau'o'an nan sai zama tun lokacin annabi wasu sahabbai ma cikin makarantar suna samun rikici kan wannan na ba mu misalin umar da ya ci mai kwalar wani ko ya kai shoja annabi ya ce ya rasulullahi na je na karanta qur'ani ba da ka karantar da ni ba annabi ya ce ya kai umar karanta umar ya karanta manzo Allah yake haka Allah ya saukar da shi yake kai kuma karanta ya karanta ce shi ma haka Allah ya saukar da shi alkai umar misali da sakwatanci ne ka yi amfani shi kuma ya amfani da kananci ina fatar an fahimta to sai zamanto wasu sun musulunta sun shigo cikin addinin musulunci sai su ba matsa su ɗebi sakwatanci da kananci da zazzaganci da dauranci da ina sai su su shi su haɗe wuri ɗaya su kama tafiya da shi ku ga anan za a samu nau'in karatun Kur'ani idan ka yi combination si ya yi nau'i nau'i ɗaiɗaiɗai har nau'i miliyan ɗari na karatu daban-daban na Alkur'ani, ka je ka yi combination ka haɗa ka gani sai ya fi nau'i miliyan ɗari na karatun ƙura'ani ne na faɗi idan an tambaye ka ce ni na faɗi za mu sa formula ta combination ko kuma su je su yi amfani da formula ta combination ko ɗan secondary ya iya ta ko ɗan matriculation wanda duk ya iya mathematics ya ɗauki ayoyin nan ya ɗauki waɗannan huruf ɗin ya yi mixin nasu kan ayoyin nan ga baki ɗaya ya har hada ya har hada ya gani nau'in karatu ne za a samu to tun lokacin annabi an fara samun waɗannan matsalolin to lokacin annabi masu imani ne ga baki ɗaya to yanzu kuma lokaci ya tafi mara imani sun shigo in waɗancan masu imanin suna samun matsala kuma akwai alƙali annabi wanda ke da ya yanke hukunci kowa ya aminta to yanzu akwai wani alƙali mai yanke hukunci sannan ga marasa tsoro Allah sun shigo sai Usman ya ce to a ɗauki cikin wayannan haruffan bakwai a dauki harafi ɗaya sai a aje shidda a aza duniya bisa ɗaya ɗin dama bakwai ɗaya annabi bai ce dole sai an yi karatu da bakwai ba in an samu ɗaya an an dora duniya sauran kuma a yi haƙuri da su saboda maslaha saboda tsoron alƙur'ani a yi haƙuri da sauran sai su zauna can bakin wasu masana amma dai abinda za a fitarwa ga kowane irin mutum shine harafin nan ɗaya idan an yi haka yayi ina fatar an fahimta to kamar an ce a ɗauki harafin da zaidu ɗan sabir ke amfani da shi to ana cikin haka ne sai dan masu ya ce to yanzu shi da annabi ya karanci nashi shi nashi da annabi ya karance shi in nashi na kananci ne to ga annabi ya karance shi a ce ya aji kanancin da ya karanta da annabi ya dawo ga sakwatancin da ba ga annabi ya karance shi ba yake to ala qira'atin man ta'amuruni aqra'u akan qira'awa suke horona in yi karatu laqad qara'atu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bid'an wa sab'ina suratan yace na karanci sannan su ce in aji karatun da ni ga bakin annabi in dauki karatun da zai ga ga bakin annabi wancan karatun ga bakin annabi na karbe shi wanga ko ga zaidu shi kuma zaidu ya karbo ga annabi wanga na shiga cikin jirange isnadi wancan ko daga bakin annabi directly yace ban aji abin da ni jiya ga bakin annabi in dauka in ɗauki abin da wani ce ya ji a gabace annabi da ke tuna karanci sura saba'in da wani abu gabace annabi kun ji shi da kai ne ya faɗi ko bai karanci ƙur'anin duka gabace annabi ba ya ce wa inna zaidan la sahibu zu'abatai ne yal'abu ma'asibiyani ya ce lokacin da ni wannan karatun da annabi shi wannan zaidu ɗin yaro ne ɗan ƙarami mai tukkuwa bisa kai yana da irin tukka nan da larabawa ke ma yara mai tukkuwa bisa kai yana wargi da yara yi ma'ana lokacin da ni wannan karatun zai na canna wasa da ƙasa na riga shi karatu ga hannun annabi sannan a zo a ce za a zaɓi a ce tashi a za a zaɓi ba tawa ba ce dole a ajiye a ɗauki tawa a wani hadisi wanda Imam al-Bukhari ya zo da shi a sahih hadisi na 4987 Tirmidhi a al-Jami hadisi na 3104 Abu Ya'la ya zo da shi a Musnad nashi a cikin Musnad Abi Bakr as-Siddiq hadisi na 63 Abdullahi dan Mas'ud yana cewa ya ma'asharal muslimin ya ku jama'an musulmi kaifa uzalu an jam'il mushafi ya za a cire ni a batse ni daga tattara alkur'ani ni ba a sa ni cikin wannan aikin ba wai ta wallahu rajulun wani mutum ya ji ciwon ga aikin wanda bai kai darajata ba wallahi laqad aslamtu wa innahu fi sulbi rajulin kafirin yace wallahi lokacin da na musulunta shi yana can cikin tsatson wani mutum wanda ko musulunta bai yi ba da ma'ana ba zaidu ba ko baban zaidu ma abdullahi dan musulun ya riga shi musulunta sanda ya musulunta ba a haifi zaidu ba Sanzan zaidu yana can cikin tsatson mahaifi ne wanda ma kafuri ne lokacin ko musulunta bai yi ba ya ce tuya za a ce a janye ni a jiɗinta wannan aikin ga irin wannan mutumin abu wa'il ɗani daga cikin ɗaliban abdullahi bin mas'ud ya ce kai da aka yi wannan ƙadiyar ta tattara alƙur'ani abdullahi ɗan mas'ud ma mimbari ya hau ya ce ka saba na wani mas'udin alal mimbari ɗan mas'ud ya yi muna kuɗi ba a kan mimbari faƙala ya ce kaifa ta amuruni ya ce ya kuke horuna an akara'a ala qira'ati zaid ibn sabit in eh, riƙa karatun qur'ani da qira'a ta zaid dan sabit wa qad qara'atu min fi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bid'an wa sab'ina sura Yake alhalin na karanci sura saba'in da wani abu daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam in aji abinda na ji daga bakin annabi in dauki na bakin zaidu ya ce wa na zai damna sabitin la ya ati ma'al gilmani lahu zu'abatan ya ce alhalin sadda ne karatun nan ga hannun annabi gabakin annabi zaidu yana can yana yawo da yara yana da tukkaye wasu tsoraye guda biyu bisa kai ne ya ce wallahi ma'un zila min alƙur'ani illa ana a'alamu fi ayyashe in nazala Ya ce wallahi babu wani abu na alkur'ani da ya sauka face na ta kowa sanin cikin wani sha'ani ne cikin wani al'amari ne wannan ayat ta sauka Ya ce ma a biki ta bi kitabillahi ni. babu wanda ya fi ni sanin littafin Allah Ya ce wa ma ana bi hairukun ba na ci na fi ku ba Ya ce ba ni ne mafi fici ba amma ni na fi kowa sanin littafin Allah to kaga shi ana shi tunani ya fi kowa sanin littafin Allah amma kuma annabi ya ce wa aqra'uhum ubayyu wanda yake kowa ya karatu littafin Allah shi ne ubayyu bin ka'ab an fahimci wannan a ce kun ga shi iya nashi ijtihadi iya shi sani bai san akwai wanda ya fi shi iyawa ba wannan hadisin na Abdullahi bin Mas'ud yana a littafin Sunan al-Mujtama na Imam an-Nasa'i hadisi na 2563 Imam al-Bukhari ma ya zo da irin shi hadisi na 2500 a sahih muslim hadisi na 2462 to bisa ga wannan kunga ga sabanin da aka samu da dan mas'ud ko ba wani sabani bane to wasu sun yi tarwaice-tarwaice hadisan ƙarya malaman suna sun kawo hadisan na ƙarya domin kai ka san ƙarya ce in ma wani ya faɗi ka ce ai wannan hadisin na ƙarya ne to sai wasu su zo su kwakwasa waɗannan hadisan su zo suna ta karanta muku su ta ba da reference da littattafan malaman sunna in ka ji an ambaci littattafan malaman sunna sai ka ce yi eh, gaskiya ne alhalin menene manufar malaman sunna na shigowa da waɗannan hadisan cikin littattafansu domin su karantar da kai ba gaskiya ba ne sun baka isnadi sai ka je ka dibi isnadin in ba ka iya dibi isnadi tun farko kuma littafin ba su rubuta shi da irinka ba iliminka bai kai ka bude wannan littafi ka yi karatu ba in ko kana iya duba isnadi me yasa ka ɗauki waɗannan hadisan da ifai masu da iful isnadi ka rika hujja da su Ibn kasir a cikin fada'ilul qurani yana cewa Uthman radiyallahu anhu jama'an nasa ala qira'atin wahida Usman ya haɗa mutane akan karatu guda akan qira'a ɗaya, akan harafi ɗaya cikin bakwai ya aje shidda la alla yahtalifu fil qur'an domin kada mutane su rika sabani cikin qur'ani wa wafaqahu ala zalika jami'u sahaba kuma dukkanin sahabbai gabaki ɗaya suka dace da Usmanu akan haka babu wanda ya jayayya wa inna ma an abdullahi bin mas'ud yace abin sani kawai an ruwaito ga abdullahi dan mas'ud shay'un min at-tadabbur wani abu ne kushin shi bi sababi annahu lam yakun mimman katabal masahib don dalilin ba a sashi cikin waɗanda sun ka rubuta littafin na Allah ba watan ƙur'ani sun marata abinu mas'udin ilal wifaq sannan ɗan mas'ud ya dawo kuma daga baya da ya huce ya dawo ya gano kuskure shi ya tuba ya bi Allah ya bi manzon Allah dama mai biyan Allah ne ko mai bi manzon Allah ne ya dawo ya gyara ya bi hanya ta sauran mumine to in ma ka ce abdullahi dan mas'ud ya bar duniya bai yadda ba to bayan wucewar shi ai ijma'i kuma ya sake haduwa ijma'i kuma duk lokacin da ya haɗu shi kenan da haka wanda duk ya kauce ma ijma'i yake ƙur'ani ba daidai yake ba ko an yi wani ƙari ko an yi wani rigi cikin alƙur'ani wanda yana cikin waɗanda babu saɓani cikin kasancewa su kafirai shekul islam yana faɗi yace irin wannan yana cikin waɗanda ko saɓani babu na kasancewa su kafirai dukkanin mominan duniya sun haɗu akan cewa ƙur'ani cikakke ne don haka kada ka taɓa sakewa wani ya sauke ka bisa ga wannan kyakkyawar fahimta to don takaitawa yana daga cikin ayyukan da usmanu ya yi mafi girman ayyuka sake faɗaɗa masallaci annabi a lokacin an samu kutuhat birane da dama sun shigo ƙarƙashin musulunci lokacin abubakar an ci wasu birane lokacin umar kuma an samu ci gaba fiye da yadda ake zato daulolin duniya manya-manya amerikawa na wannan lokacin an fahimta super powers na waɗannan lokacin musulmi sun ci su yanzu sun dawo ƙarƙashin musulunci mutanen musulunci mutanen al'ummar musulmi sun lunka linkin ba linkin masallaci annabi ya yi kunci da ya kunci lokacin umar umar ya sa aka ƙara mai girma sai dai an gina shi da bulon laka irin wanda aka yi shi lokacin annabi an yi shi da gimshakai almudai filas irin waɗanda aka yi shi lokacin annabi na itace ne itacen da bine ne aka yi filolin masallacin da su to yanzu masallacin ya yi rauni filolin sun tsufa kana ganin filolin suna ɗan nuna alaman za su fara taskari yawa sannan ga al'umma kuma ta cika to ko a lokacin annabi usmanu shi ya sai filayen da suke wayan masallaci ko aka ƙara ma masallaci girma to a wannan karon sai ya dawo ya nemi dukkanin masu gidaje waɗanda suke kusa ga masallaci su sayar domin a ƙara ma masallaci girma suka ƙi sayarwa da ƙyar dai da wahala wasu masu da aka sa aka kamo su aka tsare su ya ce inda umar ne kuna mishi haka don kun same ni mai sassabci in umar ne in ya kire ka ai da gudu don haka ya ƙara wa masallacin girma haka ƙara mai faɗi ta wasu jihohi ta jihar gabas ɗin ba a ƙara mishi girma ba saboda ɗake umar, mu'mini na aisha nan ƙabarin annabi yake ƙabarin abubakar da na umar a lokacin suna wajen masallaci ba ciki suke ba to suna gudun su jawo su su mayar da su ciki don haka ba su ƙara girman masallaci ta wannan ɓangaren ba masallaci ya yalwatu a lokacin usmanu yasa aka gina shi da siminti sa'an aka mai filoli na kankari irin wannan da ake yi yanzu aka yi filoli masu ƙarfi aka gugunta ƙarfa aka sa ciki ginin masallaci ta yi kyau aka kawace masallaci har ya kasance duk wanda ya zo jibi masallacin ya sa al'ummar musulmi sun girmama masallaci annabi kun ga za ka tarar da cewa dukkanin ayyukan usmanu ayyuka ne na taimako addini ko ayyuka ne na kishin eh, addinin Allah sa'annan a lokacin usmanu an samu futuhat an ci manya-manyan birane nan cikin afirka ɓare da gaske musulunci ya shigo ba don da irin su usmanu ba makila da yanzu kai mai zage usmanu da yanzu makila sunan ka eze ko sunan ka marukus da haka su usmanu su suka faɗaɗa musulunci cikin afirka addinin musulunci ya shiga ƙasashe da dama daga cikin ƙasashen gabascin yammacin da kasashen abin nan arewacin afirka kasashen arewacin afirka kasashe da dama suka shigo cikin addinin musulunci bisa ga jihadi da nasu usman wasu wurare da suka yi da kuma ya sake ya yaƙe su aka sake tankwasar da su aka mayar da su cikin musulunci aka shiga wani yanki na ƙasar spain can cikin europe aka mayar da su cikin musulunci aka sake shiga cikin ƙasar tafi, aka yaƙe su suma haka aka yi ta faɗaɗa musulunci da haka an ci birane da dama wanda sai mu kwana goma muna lissafin yadda yakin ya kasance da kuma yadda aka tafi wani birni ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya daga cikin waɗannan birane to amma dai a dunkule an ci birane da dama sun dawo ƙarƙashin musulunci haka ma a lokacin na Usman an haɗu da musibukan masu yawa wanda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara da haɗuwa da waɗannan fitintinnun ya ce za a haɗu da waɗannan fitintinnun domin ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni da cewa mutuwar umar ita ce farawar fitina ga musulmi umar shine kofa shine ƙyaure shine gambu wanda aka rufe musulunci da shi wanda sai an buɗe gambun sannan fitina ke iya shigowa cikin musulunci sai an buɗe ƙyauren sannan fitina ke iya shigowa don haka fitina ba ta samun mutane ma damu umar na cikin mutane imamu tabarani ya zo da wannan hadisai a littafin mu'ujjam al hadisi na 1966 ibnu asakir ya zo da shi a cikin tarihi ko madinati jimashik Eh, jiz'i eh, na 44 shafi na 334 sana alhafis ya tabbatar da cewa mazaizan wannan hadisin mazaizan isnadin shi sai ne kamar yadda yake a littafin fatihul bari jiz'i na goma shafi na 391 annabi ya ce la tusibukum fitnatun ma dama hazafikum wa ashara ila umara yake fitina ba za ta same ku matsawar wancan ya zama cikin ku ya yi nuni zuwa ga umar da ƙarshe annabi yake kuma wannan ƙyauren wannan ƙofar yake maimakon a buɗe ta karya ta za a yi da buɗa ta za da in fitinar ta shigo ana iya a kora ta a rufe ko to amma an karya ƙyaure an karya gambo fitina na da dama dare da ranar ta rika shigowa kuma haka aka yi fitina ta rika shigo mu musulunci dare da rana da haka Usman ko da ya hau shugabanci an riga an bude kofar fitina da haka fitintinu suka yi yawa sanan waɗannan fituhati da aka samu dacen shugaban musulunci baki ne 'yan garuruwan nan na musulunci an ci bakar fata an ci kowane irin launi na fata biranen da suka dawo ƙarƙashin musulunci sun lunka kansu linkin baninkin an ci dauloli waɗanda suke wayayyin mutane sama ga shekara dubu wanda laraba ko da annabi ya zo mutum ɗaya ya iya rubutu cikinsu su ko waɗancan mutanen marubuta ne makaranta ne 'yan duniya ne daular rumu da daular farisa 'yan duniya ne sun iya duniyanci matuƙa da ka za su fi ƙauyawan larabawa wayo za su fi su waye ba wayan da ƙauyawan larabawan da dama daga cikinsu ma musuluncin bai da ratsa zukatansu ba ko? a arabu amanna قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يمثل تلهكم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ كاغنا الله مدوكتين سركينا نونا منك أوياوان للنداجي نلا رباوة ودن نبوس سنقومي بسي ciyo waɗanda da yawa daga cikinsu ma'a nasu bilayi mutane ne waɗanda ko sun buɗe baki sun ce sai imani dai imanin bai da shiga zuciyarsa yadda ake so ba don shi ne wani wurin Allah maɗaukacin sarki ke cewa al'arabu a shaddu kufran الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله ورسوله وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم كان قال لهم لو كنت ce أتي larabawan اللاربا ƙauye na dazuzzuka a shaddu kufurin sun fi kowa tsananin kafirci wani fata da kuma munafuci kuma sun fi kowa yiwuwa na butulce ma Allah sun fi kowa wani hadisi ma annabi ya ce kafirci yana can ɓangaren makiyaya dabbobi daga wasu ƙabilun larabawa na mudar annabi ya nune gare su za mutane ne masu kuma kaushin hali waɗanda da ka ɗora su bisa ga abu inda na tashi hankali ne to wanzu za ka ka tashi hankali they are so volatile kullum jiran fada suke masu kaushiyar hali masu fada da gajiyawa hakuri da rashin tsayawa su yi bincike su fahimci abu sai su afka irin su ne za ka ji an ce suna yaƙi a kan ƙwan zabo su shekara goma suna yaƙi to mutane ne ta. to akwai irin waɗannan mutane ne to ga waɗancan da suka shigo musulunci ba da gaskiya ba sai aka haɗu waɗancan sun shigo musulunci da wani abu cikin zuciyarsu an yaƙe su ne an tankarar da su an shigar da su musulunci amma ba don musuluncin ya karɓi ga zukatansu ba da haka ce wanda suke yi su imani ba su yi imani ba wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum muminin. ba mu'minan gaskiya bane don haka yaudara ta kawo su cikin musulunci yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun na wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu su haka to an samu daga cikin masu bautar wuta a ƙasar farisa su ne mutanen iran faris ta jiya ita ce iran ta yau an samu mabauta wuta waɗanda lokacin umar aka mai da su ƙarƙashin musulunci an samu yahudawa akwai yahuda ko'ina domin haka sun yaɗa ko'ina cikin duniya su ma an mai da su akan musulunci wasu suna ƙasar yamin, wasu suna ƙasa ina don haka ba su son musulunci musulunci ya faɗaɗa khalifa ɗaya na musulunci ya iya manajin ya iya riƙe wannan faɗi al'umma abu ne mai wahalar gaske ko musamman wasunsu suna baƙin cikin larabawa ƙuraishawa dangin annabi suna baƙin ciki kai ne ma kace tsayawa kace wannan banuwa ne banuwa ne su ƙuraishawa suke kiransu gabaɗai dukkanin larabawan makka su umar su usman su ali yan gidan annabi ne yan banu umayya ne yan banu wane ne yan banu wane ne duka su abinda suke kiran su quraish kallo ɗaya suke musu kamar nan fulani ne da kai ba turanke ne ko ba sun lube ne ko ba mine duka kallo ɗaya ake maka dai ba fulata ne ko bahaushe ne kai bakane ne ko ko zazzage ne ko ba ina ne duka ci wanda ba musulmi ba kallo ɗaya yake maka ko? to kamar haka ne kallo ɗaya suke ma waɗannan larabawan ba su son su kuma suna tsananin ƙiga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sai suka kama shiga cikin dazuzzuka suna cimma waɗannan larabawan na ƙauye suna cusa musu wasu fahimtoci ana nuna musu cewa gabanni azzalumai ne kamar yadda ko a najeriya duk wanda ke so ya kawo wata mummunar fahimta idan ya zo abu na farko da zai fara ga zalunci shugabanni ko? kaga talaka da an ce mai shugaba a zalumi ne kai ɗaya zai ɗauka da na aita gwada mai zaluncin aita gwada mai zaluncin wani zaluncin ma shi da kai shi zai gani wani abu zalunci ne tabbas wani abu ma ba zaluncin ba ne amma saboda an shayar da shi wannan madara ya kwankwaɗe ta ya fahimce ta duk abin da ya gani ma zai iya fasara shi ke zalunci daga nan ne mai tafi ne ya zo daga nan ne boko haram suka shigo ko daga nan ne kungiyoyi ga suna rafi da duk nan suka shigo aka ce za a yi jihadi a tuntuki gwamnatin da ba ta Allah ba ana zalunci ana mi ana mi to da haka ake cin kan samari ga ƙananan shekaru da ƙaranci ilimi shi nan sai mutane su bi ko da aka wayo gari an tara 'yan tawaye waɗanda in sun farar da fitina ba a saran gama ta ba fitinan boko haram an fara da ita ne can farko-farko yau shekara goma sha sadda fitinar ta yi ƙarfi wuraren 2009 aka kashe shugabansu aka yi kashe-kashe kamar abin ya lafa sai gashi ya dawo gashi har yau ana cikin shi ko? ko ba a tsaron da za a gama ba sannan ina labarin shari'ar musulunci an kafa ta? kun gaba a kuma kafa to haka suka shiga suna ta nuna cewa khalifan musulunci bai kyauta ba ya yi kuskure can ya yi kuskure nan ya yi ba daidai ba can ya yi ba daidai ba nan bai da gaskiya ba na kwarai ba ne menene menene waɗanda ba su da tarihin gaskiya ba su je suka yi karatu na gaskiya suka san wane ne usmanu ba suka zarge shi da abubuwa da dama wanda ya fara wannan aiki ana kira ne abdullahi bin saba al-yahudi wani ba yahudi ne daga ƙasar yemen ya fito wanda ana yi mishi alkuya da ibn al-aswad ya taso da wannan bakar fahimta ya rika yada ta ya yi yawo garuruwan musulunci ya dasa wannan fahimtar ko'ina da haka mutanen misira mutanen basara mutanen ina kowannensu ya zura ido ga shugabanninsu su ga kuskurensu ko hasali ma su ga shugaba ko wani daga cikin makusantan shugaba ya mallaki wani abu na dukiya a iyaka fitina kenan wanda wasu daga cikin makusanta shugabannin nan tun lokacin annabi suka mallaki wata dukiya an ji an yaƙi an ci wani gari can cikin daji sai a ɗauki wani fili a baka cikin daji a ce ga kishinan matsayin soja dukiya ka ta ganima ga wannan filin na an baka a lokacin filin ba a sai ne taro bayan shekaru talatin sai filin ya daraja sai a zo ana fidda 50 by 50 ciki babu iyaka ko da aka diba a babban miloniya shi kenan sai saurayin da ya taso bai yi lokacin annabi ba bai san yakin da ka fuskanta lokacin annabi ba ayar ƙur'ani ta raba wannan filin ta ce a bawa ne kaza bai san da aka yi haka ba sai kalli wannan filin shi kenan sai ce azzalumai ne suke shugabancin mu to haka ne aka riƙe ma jama'ar da suke tare da Usman daga suka tuhumci Usman da tuhumtoci masu yawa abin da ya kamata a tuhumci mutum da shi ma da abin da bai kamata ba suka taro jama'a mai yawa suka shigo garin Madina suka ce sun zo cire khalifa khalifan ya fito ya same su ya ce yana so a tsaye a tattauna menene suke zarge shi suka ce suna da zargi mai yawa ya ce to bismillah su fara suka ce an ce baka zo yakin badar ba to cikinsu gaba ɗi babu wanda zo yakin badar kaga yan kafirci ne rashin zuwa yakin badar sun fi kuwa zama kafiran ko ce to eh ban zo yakin badar ba amma menene dalilin rashin zuwa na Ya ce yakin badar ba yaki ne da aka fita aka ce za ana yaki ba fita ce aka yi domin a tarbi fataken ƙuraishawa waɗanda suka ƙwace ma musulmi dukiya a garin makka a ɗauki fansa ba yaƙi aka fi yi ba sannan da za a fita yar manzon Allah nake aure Ruqayya ba ta da lafiya tana cikin rashin lafiya annabi yace to wa zai zauna ya kula da ita ni mahaifinta ko kuma kai mijinta yana yiwa a ce annabi ya zauna ko kai ne aka ce annabi ya zauna kai ka tafi lalura kana yadda kaga ba za ka yadda ba za ka sai usmanu ya zauna ya jiba diyan manzon Allah shi ko manzon Allah ya fita don haka manzo Allah ne makonin Usman wajen wannan yaƙi. Usman ya zauna ya yi jinyarta ana ciwo nasarar yaƙin ana dawowa aka cimma diyan manzo Allah ita kuma ta yi faci. ganima da ake ba sojoji da suka halarci yaƙin, sai da manzo Allah ya sa aka ɗiba aka ba Usman yace kun ji dalili yace haka ne ko ba haka ba suka ce lalle haka ne mun ji wannan labarin suka ce to ai ba shi kadai bane je ga nabi wajen yakin Uhud an ce kai gudu yace to duk wanda ya je yakin Uhud aka ce an kashe manzon Allah cewa an kashe manzon Allah yana barin musulmi zuciya ce ta su sai hankalinsu ya fita cikin jikinsu mai gudun ma ya sa abin da yake yi to Allah madaukakin zarki ya saukar da aya kum cikin Qur'ani cewa duk wanda ya gudu a wannan lokacin ya yafe mai at-taubatu tajubbu ma qabla tuba tana rushe duk zunubin da aka yi gabaninta to tunda Allah ya yafe musu sai kaka suka ce lalle Allah ya yafe musu mun karanta aya yake to a ci gaba suka ce wajen sulhun hudaybiya ai baka zuwa yake to manzo Allah ya aike ni garin makka na shiga garin makka suka tsaya bayan gani ina can inda manzo Allah aike ni akai sulhun manzo Allah yace zai yaki mutanen makka in sun kashe Usman ya dora hannu ne ce zali yace manzo Allah ce ni wannan hannun na ku duba wannan nawa ne wa haza li usman wannan hannun kuma na dora shi makwanyan usman sauran musulmi sun ka asa hannunsu Allah ya saukar da aya yadda Allah ya fauka a yajihim suka ce lalle fa an yi haka kuma mun gamsu da wannan da ka faɗa mana mun gamsu sun ka ce to ai in ka zo makka baka kasaru don da baka kasaru ku ci sare yan fitina ya ce to haka ne in zo makka ba ni kasaru in sallah ta kama ni kan cika sallah ya ce saboda kana kasaru ne in kana hali na tafiya ya ce to bangaren iyali na suna zaune garin makka don haka ni ina hukuncin ɗan garin makka don haka in ni shigo garin makka ban kasaru yanzu kamar kana da iyali abuja kana da su sakwato to dan gida kake abuja dan gida kake sakwato in ka je abuja baka kasaru in ka zo ba baka kasaru saboda ka raba iyalinka biyu yake ni haka nake sannan na biyu yake ku duba ku gani taron nan na aiki hajji mutane ne da ƙauyuka daga nisan duniya wani in ya zo makka wajen aiki hajji ya tarar da khalifan manzon Allah ya sallaci az raka'a biyu la'asar raka'a biyu isha'i raka'a biyu ya kuke zato bai ko masallata su hudu hudu har abada in ka ce mai hudu ne ce a ya yi su biyu a garin makka ba zai bar yin biyu ba ya ce kuma yanzu haka akwai waɗanda haka take an yi kawo mana kukansu da ƙararsu da ƙauyuka da dama a zahar biyu suke la'asar biyu suke isha'i biyu suke da haka in mun yi hudu don mu lura da su ne cewa hudu ne saboda mutane ne masu karancin sani da kuma karamar fahimta da ce ko ba haka ba ne suka ce kai gaskiya wannan fahimtar taka ta yi kyau mun gamsu cikin su akwai mutanen kwarai waɗanda jawo su aka yi ba ka in an faɗi gaskiya ba yadda za a yi za su tabbatar da gaskiya ce suka ce to ai dalibi na gaba yanzu kan ba za ka fita ba suka ce kanal qur'anu kutuban qur'ani da ya kasance guntu guntu yake daban-daban kowa da abin da ya mallaka ya je karanta faja'altahu kitaban ka sanya qur'ani ya koma guda dan me kai haka yace to in nayi haka ai sabakan ni abubakar abubakar ya riga shi ya fara ni ma na zo na yi kuma don a haɗa mutane akan kalma ɗaya ne ya musu wa'azi suka ce lalle su ma gamsu suka ce to ga dalili na gaba in naka ita amalcal ahadat kasa kananan yara shugabanci don mi kasa ƙananan yara shugabanci ba mu gamsu ba mu yadda ba ya ce in na sa yara shugabanci wanda ya fi ni ya fi ku ya sa yara su yi shugabanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya shugabantar da yaro zaidu bin sabit zaidu bin al-harisa afwan yaro zaidu bin al-harisa dan shekara nawa dan shekara 20 ya shugabantar da shi ga dattawa irin su abubakar as-siddiq irin su umar al-faruq manzo Allah ce zaidu ne shugaba su abubakar duk suna karkashi ne ya ba su kwamanki ya ce manzo Allah bai riga ne ba ya ce kuma umar ya sa abdullahi dan abbas cike shuratin inda ba a sa kowa sai manyan mutane ya ce ba yawan shekaru ne hikima ba ilimi ne suka ce lalle mun fahimci wannan maganar taka suka ce to ai kuma kasa shugabanci yan uwanka ka nada yan uwanka shugabanci irin su abdullahi bin abi sar irin su al-walid bin uquba bin abi mu'ay irin su muawiya bin abi sufyana duka kasa don me kasa su shugabanci shi ma ne ya ba su amsa kuma gashi ana ta gwada mini lokaci ta yi mai shawara dai yadda ya kamata za mu iya sa kammalawa ne gobe ko kuma za mu yi ci gaba da tafsirin muna gobe za mu yi shawara insha Allah domin ana bisa gaba mai kyau don da ya gama wannan rikicin da su sun koma ba su ko iya kai gida ba suka sake dawowa rikici bai kare ba kenan an fahimta za ka za mu ga yadda ya kamata insha Allah ta'ala ana gwada mini lokaci ga lokacin shan ruwa yana ta matsuwa ga wasu kana ganin fuskokinsu sun yi abin nan ga wasu can yunwa yake ji idanu su mai kamar mai gadin wuta ko? insha Allah ta'ala nan muke tsayawa yau da tafsiri da karatunmu sai zuwa gobe insha Allah ta'ala za mu ci gaba akwai masu bukatar addu'o'i da dama a akwai waɗanda an sace ɗan uwansu samfara sun rubuta takarda don Allah suna nema addu'a Allah ya kubutar da shi muna roƙo Allah ya kubutar da shi da dukkanin sauran ƴan uwanmu da ke ga hannun irin waɗannan mutanen ya Allah ka taimake mu ka taimake masu taimako addinin musulunci a ko'ina wannan tafsirin Allah ka san waɗanda suka yi tsaye a kan shi tsakanin masu ɗaukar nauyin shi ga rediyo da sauran gurare da waɗanda suke ƙoƙari nau'i daban-daban da waɗanda suka sa taronsu da waɗanda suka sa kwabonsu da waɗanda suka sa kuɗinsu kaɗan da masu yawa wajen ganin cewa wannan tafsirin ya ci gaba ya Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah ka ciyar da su gaba Allah ka ƙara ma kasuwancin su albarka Allah ka ƙara ma a su albarka Allah ka gafarta ma iyayensu Allah ka ba su duk abin da suke bukata duniya da lahira saura al'ummar musulmi ga baki daya ya Allah ka biya mana bukatocin mu ya Allah ka biya mana bukatocin mu masu neman mata Allah ka ba su masu neman miji Allah ka ba su waɗanda suke gida aure Allah ka ba su zaman lafiya Allah ka ba su a tsayi ba masu neman ilimi ilimi Allah ka basu masu fuskantar jarabawa Allah ka basu nasara Allah ka san bukatocinmu daban-daban ya Allah ka biya muna iyayenmu da kakanninmu da danginmu da sauran ƴan uwanmu waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu mu kuma in tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani mara lafiyar mu da ke asibiti ya Allah ka ba su lafiya Allah ka mai da su gida lafiya waɗanda ma suke gida Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka tayar da mu gobe kiyama ƙarƙashin inuwa al'arkin ka ya Allah ranar da babu wata inuwa inuwar ka ya Allah sannan ka ba mu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gida aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين